ha Na'am. Ma aka. Cin wai ma akar makallahu a karatu ma dai na siyasa. Me aka nuhi da ha baɗin ga? To. Shi wato haba ba. Eh. wato babban eh. wanda aka nuhi eh. ministan tsaro ah. Dr. Bello Matawallan Marado. Radiyallahu anhu. Barzan ƙasa hausa. Radiyallahu anhu. Kabala akwai <laughs> ilimi. Wanda lokacin da yana mulki eh. zanwara kowa yana cikin annashuwa da jin daɗi ba ka ga mun yi dan waya ba wanda ya ba da gudunmuwa ta bangaren tsaro da ya takunan din matsalar tsaro anyhow babu irin sulhun da bai ba mm. don a samu a zauna laya yana ɗaya daga cikin abin da yasa shi kuma shugaban ƙasa ga ya kware ta wannan bangaren mm. ya shi jagorancin ministan tsaro ni aka rama kallahu eh. tun da ya ji ha babban eh. me ake nufi da ha karamin me yayi a ciki abu da wato ha karami mm. shi kuma karamin dodo wato yazid shehu dan hula turakin zawara shi kuma arziki ne ya anwani duk al'ummar da a jihar zamfara na farko kaga shine ka gina ma marayu gidaje ya sa iyan marayu makaranta kwara dubai ya zo ya sa ma mutane rastomomi. an ce in bai kyauta ba bai iya eh, bacci sai an mai ayatul yu ai kai ya ba mai ina bacci yake dauka sai ya ce an shi kai rika sai i bacci kai bayan ma wannan akar maka Allah eh. akwai wata makauniya da ya gina mu gida eh. wadda shekara da shekaru cikin akulki ta kwana ana gaya mai zai shi wadan dan fulani ce a gina mata haka akwai wani bawan Allah shi ma kwance bai da lafiya rai ga hannun Allah mm. ana gaya mai zai shi hudan fulani ya kai shi asibiti ai mutumin nan mm. akwai matasa cikin yankin mu ware ku dan zaman banza irin rankata ka haka isa a rubutu a yi list su eh. haka izo i buɗa musu shaguna na POS eh. kwantena kwantena haka an ka ci gaba da buɗa irin branch branch ta kowane bangare yanzu mutanen nan ina tunanin akwai Habibu eh. nawa akwai Yakuba eh kware ku su kan san ina gaya maka zakka za ta yi bana saboda abu ya abu ya albarka sun tashi komai ya zama noma madalla a ci gaba da daddawa